sha'anin rashin tsaro a Najeriya musamman a yankin Arewa, 'yan bindiga sai ƙara faɗaɗa ayyukansu suke yi zuwa wasu sassa duk da ƙoƙarin da wasu ke ganin mahukunta na yi a wasu wurare. Mako biyu da suka gabata ne mayakan Najeriya suka soma yakar 'yan bindiga a gabacin Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar duk da yake kawo yanzu babu wani bayani hukumance na nasarar da aka nuna an samu sanadiyar wannan fafatawar. sai gashi kuma 'yan bindigar sun bulla jihar Kebbi suna gallazawa jama'a. Ranar talata makon jiya ne mahara suka aukawa wasu ƙauyuka na yankin Ingaski da ke jihar bayan sun kwashi kayayyaki da dabbobin jama'a. Wannan makon sai suka aiko da sako ga jama'ar ƙauyukan. kamar yadda wani mazaunin ƙauyen kolo wanda ke gudun hijira a garin yawuri ya shaida min. Suka ce yana suna son magana da hakimin gari. To wani ɗaya daga cikin manyan gari ya ce gaskiya ba su nan saboda gurin nan da aka yi ba su dawo ba. ya ce to idan suka dawo ya gaya musu su suka kira suna so a haɗa musu miliyan goma kolo miliyan goma laka miliyan goma tungan jibo in kuma ba a haɗa su ba to a haɗa ma hakimin garin nan ya tattara kaya ya bar gari don za su za su dawo aka dai neme su da to Allah su yi haƙuri suka ce maganan gaskiya kenan takaici magana nake waɗa ma yanzu tun gan kolo an watse gaba ɗaya to jiya na je ni ma domin in kwaso abinci na da na bari ko da na je zai na tirar da manyan garin da suka rage suna magana kan a kira su tunda hukuma mu dai bata kawo mana doki ba sai aka ce to a neme su da a yi sulhu su wada abin da za a ba su don Allah mu dawo gidajen mu zanna tunda ba kawai dai binni ba ta mishi na tuntubi rundunar 'yan sandan Najeriya akan ko suna da masaniya akan wannan batun sai dai kakakin rundunar a jihar Kebbi DSP Nafiu Abubakar ya ce zai bincika yan bindiga sun aza musu tara naira miliyan goma goma kowane ƙauye kolo eh kolo cikin yin gaske ne eh cikin yin gaske kusa da kimo wato insha Allah kawo zuwa hada wannan rahoton dai ba wani bayani da na samu daga gurin sa da daɗewa dai masharanta a kan lamura ke bayar da shawarwari ga mahukunta akan matsalolin rashin tsaro amma dai har yanzu ba biyan bukata abinda wasu ke ganin kamar ana yin birisin da shawarwarin da ake bayarwa Farfesa Bello Daurin Bada mai sharhi ne akan lamuran yau da kullum. Mutanen wuri inda abubuwan ga ke faruwa suna ba da labari ko yaushe. Gwamnatin tarayya idan tana sauraren kafofin watsa labaru ko da ya zamanta jami'anta na leƙen asiri ba su aiki. Tana jin abin da kafofin watsa labaru ke faɗa ya kamata a ce ta bincika. sannan idan ta bincika ya kamata a ce ta magani wanga abu domin rayuwa daraja ke gare ta ba a yi ba waɗannan mutane amana ne har an sa sun fara hidda rai tsammani da cewa gwamnatin tarayya da ta jihohi da shugabanninsu suna iya musu wani magani da kuma inda duk jama'a da aka mulki sun ka fara juya baya ga gwamnati wadda ya zamanta tana da haƙƙi akan suna da haƙƙi akanta to an samu matsala wannan yankin na jihar Kebbi a cikin sa ne aka sace ɗalibai a makarantar sakandaren gwamnatin tarayya da ke birnin Yawuri waɗanda yanzu kusan wata bakwai sauran ɗaliban na hannun mahara gwamnati ta kasa ceto su duk da halin kunci da iyayen yaran suka shiga musamman masu 'ya'ya mata muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya